فيه إلا محبة فيه لهم بالله مع فضلهم فأعلمه سبحانه مع أفضل الأوصاف للرحمن ولكن أقل فأعلم كيف لديه لم نحيو عليها الناس من إيمانها والقلب لا يسيطر إلا بالتعب يذكر ويدعون إلى الأموال فترى المعاصي كتابهم بحيرة في هذه يدعو إلى قامكم ويدعو غيره شأنهم أبدا وترى وترى الموحد داخما متنقلا بالطاعات والإحسان ما زال ينزل في الوفاء وتنازلا لكنما معبوده هو واحد عنده wancan daban da kaulu da toki nawa ne suna cewa wa kuwal Allah shi ne mai tsayawa da kulle ma ya na. duk wanda ainihin suke kiran nan وهي الله ne ya tsaya masa لا يأتري جدواه من نقصان لا يأتري من نقصان جدواه ماشي بكار ولا نكفر وتوسط الشفعاء شقاتك يا ما سجيتو والشركاء والزهراء ما سجيمك أمر بين البطلات فيه إلا مهض تشبيه له أبو وني أبو شكيان سا فاتي كمان تاواني فتشبيه لهم بالله كمان تاسد الله وهو ما فهو ف... وهو تبه البغتان شي ولنا إلى ذلك النبي مولي الكريات كريات أما إذا كريات ما ما في مولي مع قصدهم تعظيمه سبحانه ما أفضل الأوصاف للرحمن مع قصدهم تعرض نيته نا تعظيمه يجرم مع الله ما أفضل الأوصاف للرحمن أبو da suka watsa na siffofin mai rahama lakin akwai ta'afi ليس لديه النقي خير النقي من إيمان لكن حق التعطيل tun da kwanta mushriki a can da abin da yi amma mai ta'atili lakin aku ta'atili mai ta'atili kwalai salabai illa na bai da wani abu sai kore babu Allah a sama babu shi a kafa babu shi a ciki babu shi a waje to wannan ina imani yake cikin illan na koyar Ƙa'idar na fi imani. Ina korewa za ta take daga imani. Wani ƙalbulai sai yi illa bai ta abu da ƙahuwa ya yi ƙuƙi lalitawa. Wani ƙalbulu sai a lai sai yi ƙiru. Bai yadda da wani abu illa ta abu da sai bufa. Ƙahuwa yana kiran shi. Shi kuma san wasu da ke yana kira illa kawai. fataran mu'aqila da'iman fi hayrati mu'aqili tutul lahi kan shi cikin rubu mutanaffilan kina ya wace ira ce fi hadhihi al-aya yad'u ila han thumma yad'u ghayrahu bautan wannan kan gaba za ya kuma bautan wancan za shi anuhu abadan wannan shi ne rayuwarsu tutum madal azrani Wata ranuwa shi da da'iman mutanaffilan manazili a aki ai za ka ga ne kaɗai ta Allah tutum kadawa yake daga ibada sai kuma ibada daga ibada sai ibada kamar aikin Ya'yi na nafila ya fara labbai Allahumma labbai in an jima sai ka same shi ya shiga makka ya tsaya a ɗakin Allah ya koma da wasu ya je ya yi sa'ayi kaga daga ibada zuwa ibada shi zai gashi nan ya koma sallah da dawasi daga nan ya yi yunkuri ya tafi sai kwanan mina daga kwanan mina ya ruga ya tafi arfa daga arfa shi da ya tango ya taso ya koma a ainihin muzdalifa duka nau'in ibadu ne shi ne da safe wurin jifa kai shi ne wurin aski shi ne wurin yanke-yanke ga shi san ya tafi tsawafi ya dawo daga tsawafi an koma ana halarci mai mutu shi kullum mutum ne daga ibada zuwa ibada zuwa ibada zuwa ibada haka yake ce ya dawo ilahan a wancan kenan wataral muwahida da'iman mutanaffilan منازل الطاعات والإيثار ما زال ينزل في الوفاء منازل وهي الطريق له إلى ما زال بالكشف ينزل في الوفاء هنا ورنشك وانا منازلا بعد منازل وهي الطريق له إلى الرحمن لكنما معبوده هو واحد ما عنده ربان معبودان سيدي كوي معبوده أبو بوتان هو واحد ما عنده ربان باب أبنجد بي أولين معبود shi kenan yau ana iya ɗaukar mutakan sau lura imar Allah وهو الكفيل بكل ما يدعون لا يعتني أدواه الكفيل يعني الضامن ميديلي شنو غير يديلي لكل ما يدعونه قد أبن ذلك بوت ولو دعاه أهل الأرض وأهل السماء والإنس والجن وأعطى كل إنسان مقبلة مقبلة كده ما أصل ذلك ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر في البحر فلو جمست مخيطا جاداك سنبل حلوها في البحر ثم نزعته كتريشي هل ينقص الدهر شيئا؟ لا ينقص الدهر شيئا ولهذا قال المؤلف ما يأتري جواب يعني هم بل إيا رجي شوطة فشين لا يأتري جواب هاي حق آياه من القرآن شوطان دعي ما تاك أمسان هذا